mun dawo karatu cikin wannan littafi al'adabu al-mufradu na imamul bukhari za mu tashi babi na casa'in da shida babu sibabil abidi babin da yake yin bayani akan zagi ga bayi tunda an yi bayanin horo lokacin da yake zama na shari'a da lokacin da yake zama na zalunci to mutum idan ya janye daga yin bulala sai kuma ya koma yana zaginsu duk da yake sibab sabbu da shatamu suna da ma'ana guda wani lokaci zagi wani lokaci kuma <clears throat> a aibanta mutum da wani abu aibanta mutum da wani abu kamar yadda wani hadisin zai zo malam ya kawo hadisi kwara ɗaya ne sahihi <clears throat> haddasana adamu ƙala haddasana sha'ubatu ƙala haddasana wasilu al-ahdabu ƙala سمعت المعرورة بن سويد kaga wani hadisi yana daga cikin manya-manya hadisai a babban tabi'i ma'rur wanda yana daga cikin manyan tabi'ai wanda suka yi hidima ga ilimi sosai kuma cikin abin da ya shahara da shi shine ya haura shekara 120 bai hurhura ba ko daya ya haura ɗari da ashirin ba hurhura ko ƙwara ɗaya a tare da shi a kan shi gashin bakin shi gemun shi ba hurhura ko ƙwara guda ko kaga kai yanzu ba kana gyaran huska ban ba Zai <laughs> a ce kakanka abokinka ne ba ma babanka ba Allah ya taimake mu eh yana shine babban malamin Amash Imam al-Amash <clears throat> ya samu karatu sosai ma'aruru cikin muna akwai mai suna ma'aruru kuwa wato manyan mutane sunayensu na neman ya ɓace musamman kana karatun hadisi ko tarihi za a ga manyan mutane wanda suka yi ma ilimi hidima suka yi ma addini hidima sai ga sunayensu na so ya ɓace sai mutum kawai je ji wani balarabe a yanzu kawai a nuno shi a talabijin an faɗo wani suna sunan makila sunan tana ne shi kenan sai ya je ya sa ma ɗan shi Allah ya sauke ya ce ra'aitu a ba na ga a ba zarri wato jin dubbini janada kenan wa alaihi hullatun ya sanya kaya hulla mun yi bayanin hulla shine saiti riga da wando a wancan lokaci a zani da mayafi wa ala gulamihi hullatun shi ma yaron shi abinda da yake sawa kenan kaga <clears throat> shi ma dai irin babban tabi inda muka karanta jiya wannan gulamuhu shi ke mashi ɗauke da kayan rubuce-rubucen shi tunda wannan haɗuwan tasu sun haɗu ne a can ribza lokacin da jindub ya ga cikin garin madina ba zai zaune mashi ba ya kama hanyar maka kilomita 200 da ɗoriya ya je a ribza ya zauna a can wanda karkenta ma dai mm, a can ya rasu A abdullahi masudu ya mishi wanka ya mai sallah to shi Maru ya tafi can ribza ya zauna wajen abazarri ya samu karatu mai yawan gaske to cikin abin da ya samu <clears throat> ranar da ya fara zuwa ya iske abazarri da yaron shi wanda ke dauki mishi da kayan karatu kayan su iri daya wato shi ma yana sa saiti ne yanda yake sa wato izari da ridai shi ma kake sa izari da ridai kamar yanzu ka ce riga da wando riga da wando fas'alnahu an zalika sai muka tambaye shi ya aka ya zama bawaye arzikin da zai sa riga da wando ya kamata ya zama in riga ne riga ne in wando ne wando ne a bashi da guda amma ya ci karfe wato ya karfin da zai sa <clears throat> irin kayan da 'ya'ya suke sawa izari da ridai zani da mayafi ya aka abin ya zama haka faƙala sai ya ce in inni sababtu rajulan fashakani ilan nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce na samu matsala tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam koko na samu matsala lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam lokacin da sababutu muka baci juna ni da wani rajulan kaga wannan riwayan ya zo da rajulan a wasu riwayoyin kuma hadisi ne ingantacce wannan goyi na akwai cikin littafin hadisi wani riwayan ya zo da sun samu jayayya ne a farkon musulunci da shi da bilal shi ne rajulan ɗin fashakani ilan nabi sallallahu alaihi wa sallam bilal sai kai ni kara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam faƙala liyan nabi sallallahu alaihi wa wa sallam da aka kira ni tunda an kawo karana da aka kira ni na zo gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam sai manzon Allah ya ce a ayyarta Hobi ummihi qultu na'am ce yanzu ka ɓace shi ka aibanta shi da mahaifiyarsa sai na ce eh a wani riwayan sai ce thumma saboda Imam al-Bukhari yana so ya je inda yake so ya je amma wato sun samu saɓani da shi da Bilal suka yi jayayya shi a ba zarri kowa ya san balarabe ne to amma koran da ya zo zai musulunta sai da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ɗan yi jim da ya faɗi daga inda yake don ya zo ya yi sallama ya ce daga ina kake ce min ya ce daga gifar to kuma gifar kabila ce koko unguwa ce ta waɗanda ba sa jin magana unguwa ce baki ɗaya in aka ji mutum daga wannan eriyan yake a tsorata ake da shi har kan fashi kata ɓannace-ɓannace ɗabi'a su kenan sai da manzala ya jim ya ce mai kawo ka sai ce ya zo karu musulunci ne ya lakana mishi kalmar shahada saboda haka a bazar yana da waɗan wani ɗabi'a kafin karatu ya huda shi na mutanen shi na kaushin hali kuma shi balarabe ne bilal kuwa kaga bakin fata ne sai ya aibanta shi da mahaifiyar shi wato ya ce mishi ɗan ‘yar baka wato ya aibanta shi da baki wani shi ce masiba. ya aibanta shi da maman shi ya aibanta shi ya aibanta maman shi ya ma aibanta kakan shi ya musu kudin goro baƙaƙi kawai to wannan maganan ta bugi bilal shine bilal ya kai kara shine manzana ya ce da gaske ka aibanta shi kuma ga bilal ya yi sa'a yana daga cikin wanda suka jawo iyayensu a jiki suka karɓi musulunci wannan maman nashi ana ce mata hamamatu zaka ga magalibi ana sama mace suna hama wannan hamamatu na mana bayani ba larabci ne ba habashanci ne in hamamatu da larabci ne aitanta barakin bara kenan Ramawa na hamamatu suna ce lafiyayyen suna ta ba da gudunmuwa a addini ba kaɗan ba da ta musulunta da tsufan nata saboda haka ya aibanta shi ya aibanta maman shi saboda su baƙaƙe ne a wata riwayar za ka je manzo ya ce lalle har yanzu akwai ɗabi'an gargajiya a tare da kai innaka umrun fika jahiliya da yake ruwayan Bukhari ya sakaita shi ne domin ya kai inda yake so ya je. kuma jahiliya manzo sallam dama ya yi shela a wani hadisi yace akwai dabi'u guda hudu jahiliya ne ba za a bari ba har duniya ta tashi kuma Allah bai yarda da waɗannan dabi'un ba ko an bari ko ba a bari ba a dai sani laifi ne Allah bai yarda da shi ba alfahari da dangi alfakhru bil asabi mu dangin mu sune suwa mu hausawa ne mu filani ne mu yarbawa ne mu kaza ne mu kaza ne ai wato wannan alfahari da dangin manzo sallam ya ce jahiliya ne ba za a bari ba mutane ba za su bari ba kuma Allah ba zai fasa rubuta laifi ba sannan a tsanu fil ansabi suka akan tsatsan wani ba dangin ba tsatsan ma asalin shi to wai mutum yana da ta cewa an Allah ya yi shi ba haushi ai baka ita ba akwai abubuwan da ba a aibanta mutum da shi in mutum ya zama balarabe to abin nan ko ya zama masu magana da makogoro mutanen cani ko ya zama wani kabila na daban ai bai da iko bai isa ba Allah ya ga dama tsotsan shi fito a can to dan me zaka soki wata kabila ko wani harshe shi yasa hadisul wada manzan Allah yayi fata-fata da kabilanci sannan ka bin nujum neman ruwa da taurari yanzu abin ya canza salo masu karatun astronomy ko astrologist zai a ce to yau za a yi ruwa ruwan kada a sha jibi za a yi ruwa kada a yi kaza in kai magana sai a ce ilimi ne to wani bincike ne ce maka ba ilimi ne ba dama me amfani shi to me aka samu in ka yi bayani cewa yau ka tafiyan tauraro kaza ne ruwa ya yi nauyin kaza za a yi ruwa to shi ne mene duk jahiliya ce ba ka da abin yi ne a ɗauki aya ɗaya fassara mutane mana su karu ruwan sama ruwa ya tashi daga ƙasa ya je sama sai rana ta duke shi sai ya zubo to shi ne mene shi ruwan ƙasan waye shi kawai ka ce Allah ya sauka da ruwa mai kana da abin yi sannan niyaha kukan mutuwa kukan mutuwa malamai sun zo da shi fuskoki daban-daban ba wayo wayo kawai ba amma mai da gidan buki gidan walima niyaha ne gidan mutuwa gidan buki niyaha ce fuskokin niyaha ga yanar malamai sun yi bayani a littafan da suke bayani akan tattalin gawa jana'iz a kamul jana'iz za ga muzafir sahabi kaza ce kaza muna kirga shi niyaha kaza muna kirga shi niyaha kaza manzala ce ba za a bari ba kuma ba a barin ba kuma Allah ba zai daina rubuta zunubi ba to ya jingina ma ya jingina ma Abu Dharr jahiliya wato kana da ɗabi'u irin na da saboda sabon musulunci ne bai riga karatu ya ratsa shi ba to sai Imam Bukhari ce summa qala di tsallaken wadannan abubuwan da yawa ku duba hadisin a sauran litabai da da abin nan cikon hadisan yace sai manzan Allah ya ce ikhwanakum khawalukum ikhwanakum khawalukum ai ƴan uwanku su bayin nan naku khawalukum cuɗe ne ne in cuɗe ka shine khawalukum ai taimakon juna ne ja'alahumullahu ta aidikum Allah ne ga dama ya sanya suka zama suna ƙarƙashin hannayenku faman kana hata ya daihi wanda ya zan ɗan na ƙarƙashinsa. sa falyut'imhu mimma Kulu ya ciyar da shi daga abincin shi abinci yadda aka girka a tukunya guda aka ɗebo aka sa mushi shi ma a ɗebo a sa mai ba sai da gwalgwalo ba waliyulbisu mimma yalbasu ya sanya irin tufan da yake sawa kaga kenan masu hidima za su yi bambanta wani gidan shi da samu ana sa kaya ne masu taushi wani gidan shi babu samu ana sa yaji ne wohoho kun za ku wani yaji wushi wohoho saboda shi baya tara sanyi baya tara zafi lokacin zafi yana daukan zafi lokacin sanyi yana daukan sanyi shi ne ake ce ma wato roba ne zallan shi to <laughs> Allah ya taimake mu saboda haka kaga dan gidan gidan talaka dole za a same shi da me bawon gidan talaka ga kayan shi na gidan talaka da masu ma irin kayan suke sake kenan mai wadata kuma a ganshi wani ma gidan na sarauta ne irin kayan sarauta za a ga yaron gidan na sawa wala tukallifuhum ma la yaghlibuhum kada ku dora musu abin da zai rinjaye su kada ku dora musu abin da zai rinjaye su fa in kafaltumuhum ma yaglubuhum in kun dora musu abin da zai rinjaye su inuhum to ku taimake su zai yi ku dora musu wani aiki aiki mai nauyi to ku taimake su a samu daman yin wannan aiki wannan azarin hadisin yana nuna ba san sibabul abid ba so a ɓaci a aibanta wanda yake mai maka hidima ko mu ne nan wani lokaci idan almajiri ne ko wani abu sai ce ta aibanta shi da almajiri kawai to ka aibanta shi da almajiri shine mene dama ce fa ko ka aibanta mutum da wata da kabilan shi ko kuma rashin samun shi ko wani abu naci don kaga yau kai ne shugaba shi yana karkashin kai na cin abinci a hannunka rayuwa ce fa gaba tana da yawa babi na casa'in da bakwai babu haliyu inu abdahu wato imamul bukhari ya buɗe babi ya ce shin wato mutum na taimaka ma bawansa hadisi na 190 shi martaban wannan hadisin wato sai an sai an yi tarbe-tarbe yake tsayuwa wato hasanun ne ligairihi eh, sayyun ne ligairihi hasan ne haddathana adamu qala haddathana shubatu qala haddathana abu bishrin qala sami'tu sallama ibn amrin yuhaddithu الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم qala. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرقاؤكم إخوانكم a wancan كذا sai حديث سيئة خولكم سوفا bayanku ‘yan uwanku ne fahasinu ilaihim ku kyautata musu ista'inuhum alama galabakum ku nemi taimakonsu idan aiki ya rinjaye ku ka ɓaro aiki ba za ka iya ba ka ɗauko buhuwan ajiya ba ka ya ɗauka kana da bawan gida zo ka kama min kai kaga ka nemi taimakon shi abin da ya rinjaye ka wa'inuhum alama gulibu ku taimaka musu su man aiki ya gagare su kaga wannan hadisi yana da alaka da wancan zaka yana da alaka da ba min baya sai hadisi na 191 shi wannan sahihi ne kuma bukhari ya gwama shi ne don ya karfafa na saman shi حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي يونس عن أبي هريرة أنه قال أعينوا الآمل من عمله توانا حديث ياتي فادي kullun ka taimaka ma mai aiki a aikinsa fa inna amilallahi la yakhibu yani alkhadima domin wanda ke aikin Allah ai baya wulakanta wato wannan asarin hadisin yana da faɗi kuma yana da fuskokin da ya kamata ka kalle shi a inu al'amila kowane mai aiki ko da ma'aikaci ne ka ɗauka ya zo gidanka yana maka aiki to ka shiga aikin ka taimake shi in kana da ranar lokaci Allah ya maka arziki kana da keke Allah ya maka arziki kana da mashin Allah ya maka arziki kana da mota ka ba da aiki kila kwabin kasa ne ana ta fafatawa a ɗebo ruwa a zuba ciyawa a taka a taka ka dawo kawai kai fakin mota ga kasa gile shi da gajeren wando ka ce ba na bokiti biyan shi ba za ka yi biyan shi za ka yi kun yi tsada ne kada ka rudu da kun yi tsada ana maka aiki kada ka rudu da wannan akwai surori da yawa ƙarƙashin wannan asalin hadisin da yadda malamai suke fassara shi da fuskokin da suke kallon shi ko da mai aiki ne na kuɗi yake maka aiki kuma aikin zai yi ka iya wani abu a ciki ba wai sai ka fara tun daga farko a tashi ba ba kuma sai ka yi kullum ba a wata rana kawai ga ka shiga cikin aikin na farko aikin da ka shiga cikin shi malamai suna bayanin cewa ƙarin albarka ne sai aikin ya ƙara albarka kuma idan kana da ranar lokaci kana dan taba wannan kai wannan kai wannan ko aiki ake yi kana wurin sai ka ga masu aikin sun fi nagarta aikin sannan kada ka damu da za biya shi ana aiki a cikin gidanka ne dan samu abinci ka zuba ka tallafa mishi ya dan samu abin da kwankwason shi zai tsaya ya dauki ya dauki kasa ko ya dauki diga ya aiki kada ka rudu da za biya shi muna samun irin wannan raunin musamman wanda bai rayuwar kwadugo ko na uwa ɗaya rinka sa aiki a wato abiyan shi zan yi to a cikin gidan ana jin ƙanshi suna aiki suna jin ƙanshi sai dai a gama su ji shuru su gana wanke-wanke su fito waje kuma kila ma unguwan ko garu rogo ba sai da to gaya yamin yadda aiki ba zai ci baya ba idan da suna iya juya in minci ne suna iya juya shi sau biyu ko sau uku sai su juya sau ɗaya sai kai ko buga haka nan yi. Allah ya sa albarka Allah zai tsare to ya gaji jiki da jini ko jiki da jini to in aka dan tallafa mashi ya dan samu wani abu ya ci sai ka ƙara jin ya samu ƙarfi yanda ka kyautata nan sai ka ga Allah ya taimake ka akan shi shi ma ya kyautata aikin dan ya kyautata maka aiki taimakon Allah ne sai Allah ya taimake shi in ba haka ba mai aiki di yanda ka so ya san yanda zai ya san yanda zai saboda haka masu aiki in ka sa mutum aiki ka shiga noma ne a gona ɗauki batanya in zaka ka iya amma za iya ɗan cire-cire nan dan wannan ɗan wannan da yaka kamar yadda malamai suke cewa a aiki kana wurin a gidanka ne ko a kamfaninka ne ko a wurin sana'anka ne lokacin sallah ya yi ka gaya musu su dakatar da aiki su sallah idan ka tafi ka je kai sallah ka dawo ka bar suna aiki ka zan maha'inci ba haka nan da Allah malam ya eh, ce fa inna amilallahi la yukhif wanda yake aiki aikin Allah to me aikin Allah a ciki aikin da zaka yi ka nemi abincin da zaka ci aikin Allah kada ka dauka khadim aikin da yake yi aikin kudi ne eh aikin kudi ne kuma aikin Allah ne da wannan ma zai iya samu raman Allah mutum ya miƙe tsaye yana nema abin da zai kare mutuncinsa ai mafuta ce aikin Allah ce saboda haka wannan babin yana nuna cewa ashe ana tallafa ma mai aiki in kuma baka da lokaci yanayinka bai baka ba ko kuma yanayin jikinka bai baka ba ba za ka iya ba yau babu laifi ba sai ka taimaka mushi ba sai ka shiga aikin ba amma idan za ka iya yin wani abu a aiki in ka sa to ka yi shi ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wa za ka iske duk aikin da ya sa ko na addini ko na shi to yana shiga to wani ko aikin addini yake a cikin masallaci ana wani gyara ko ana shara ko sai ku gyara can eh ku gyara can Allah ya taimaka to ai ba mu sa addu'an ka ka tafi abinka ana aiki gaba ɗaya da an zo zaka iya wani abu kana Allah ya taimaka Allah ya taimaka tun daga mun zo sai surutu ya cinye muku lokaci yi ta gaddama da shi ya bata muku shi bai aikin ba shi bai shiga ciki ba shi bai komai ba ya bata muku lokaci saboda haka idan ana wani aiki mai aiki na aiki aka tallafa mushi to wannan ma Munzar sallam ya yi nuni da haka nan mafita ce a wannan aiki sai babi na 98 babu la yukallafu abdu min amali ma la yutiqu babin da yake yin bayani ba a dora ma bawa aikin da ba zai iya ba hadisi na 192 martaban hadisin sahihi ne حدثنا عبد الله burai بري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان an bukairin bin abdullahi an adilana an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lil lil mamluki lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu shikenan magana ta kare lil ta'amuhu wa kiswatuhu kai bawan kafa, fa ba shi abinci da ba shi tufa to shi ne ba alfarma ba ne kamar ka ce ne mazala na cewa wajibi ne idan mutum mai hadiminka ne bawanka ne to maganan abincin shi da maganan tufan shi to hakki ne wannan ba wani alfarma ba ce wala kallafu min al'amali ma la teku kada ka ba shi aikin da ba zai iya ba ka ba shi aikin da zai iya <clears throat> kada ka rika cutar da shi an gane wannan ko sai asarin hadisi na na 193 martaba hadisin sahihi ne حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن بكير أن عجلان أبا محمد حدثه قبيل موته أن قبيل وفاته annahu sami'a aba hurairata waton ya ji abu huraira ya kulu yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce <clears throat> lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu waton mamluk bawa bashi abinci da bashi tufa to wannan mallakan shi ne hakkin shi ne wala yukallafu illa ma yutiku kaga wancan hadisi ne Imam al-Bukhari ya maimaita shi kada a tsora mashi aiki sai aikin da zai iya ba abinci da tufa nashi hakkin shi ne ba alfarma bane sai hadisi na 194 haddathana musaddadun قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال قال معرور kaga wani riwayan sai ga amash ya haɗu da babban malamin shi amash wato duk hadisi in kaga amash a ciki mm, sai wato hadisin lafi amash babban mutum ne ƙwarar gaske to kuma gashi yau sun haɗu da babban malamin shi ma'arur wannan suna ma bai kamata ya bace ba na ma'arur Ya yace mararna bi abi zarri wa alaihi saubun kaga wannan hadisi shi ma maimai shi ne Imam Bukhari ya zo da shi saboda munasaban shi da wannan babin <clears throat> iyaka wannan ya ruwayin ta bangaren Amash ne wancan kuma ba ta bangaren sa ba mararna bi abi zarrin mun zo mun shude abi zarri wato mun je inda abi zarri yake a can ribza wa alaihi saubun ya sanya tufa Wala gulamin gulamihi hullatun shi ma yaron shi bawon shi ya sanya tufa dukansu sun sanya saiti kamar yanzu a ce riga da wando mun yi bayanin izari da mayafi da ridai faƙulna lau a kasta haza wa tsaita haza gairahu sai muka bashi shawara muka ce to ai da ka karɓi wannan kayan na jikin bawa wato ya matsayin shi class din shi iri ɗaya da naka ne sai ka ba wani wanda bai kai wannan ba in an zo a bambance wato mai gida da bawa a bambanta su wato kanan hullatun wato wata hulla suka nuna na daban ƙala sai ma'rur yace musu abu zarri ya ce ƙalar nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zala ya ce ikhwanukum ‘yan uwanku ja'alahumullahu ta ta'idikum Allah ne ga dama ya sanya su a kasan ku ‘yan uwanku wanda kaga suna maka hidima mutane ne irinka Allah ne kaddara ya jarabce su na wani lokaci su zauna ƙarƙashin wani na wani lokaci zuwa lokacin da Allah ya ga dama an gane wannan ko faman kana akuhu ta taydihi wanda dan uwan shi zama yana karkashin shi bai iyawa bai iya ci sai a karkashin sa falyut'imhu mimma yakul ya ciyar da shi daga abin da yake ci walyulbishu mimma yalbasu ya sanya mishi tufa daga tufansa wala yukallifuhu ma yaglibuhu kada ya dora masa abin da ba zai iya ba fa in kallafahu ma yaglibuhu falwi'inhu alayhi in ya dora masa abin da ba zai iya ba to ya shigo cikin aikin ya taimake shi an gane wannan ko kaga wannan babin yana nuna ba a so a wahalar da wanda ke karkashin kake ka wahal da wanda ke karkashin ka ka bashi aiki bakin gurgudu in ka san aikin ba zai yiwu ba to ka taimaka masa an gane wannan ko waɗannan hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma haka yake shiga cikin al'amura yana ba da nashin gudunmuwa da taimakawa kamar yadda muka yi bayani babi na ɗari ba ɗaya babu nafaqatur rajuli ala abdihi wa khadimihi sadaqa babin da yake yin bayani akan ciyar da ciyar da mm, mutum ya ciyar da bawansa da mai mushi hidima sadaka ne wato wancan babin na ɗan tunu ciki abin da ya kamata a lura da shi kamar da muka aska ka taimaka ma wanda yake karkashin ka aikinsa mafita ne tabbas ko manzala sallam yana yi a wasu ruwayoyin manzala ya ce aikin da ka taimaka ya fi albarka shi ya sanya manzala shi ma yake taimakawa a ayyuka kuma ayyukan khadimin duk wanda ke kasan shi khadiman shi matan shi duka yana shiga cikin aikinsu sai dai akwai ɗan wani shubuha kaɗan wanda ya kamata a rinka lura shi ma manzo Allah yana yin abin da zai iya ne fa na bada gudunmuwan nan ko aikin gidan shi wani hadisi na Aisha da tashi bayanin taimakon da yake yi sai ta ƙara fito mana da abu fili wani lokaci muna kallon nasi gatsar gatsar da yawan gaske manzo Allah tabbata yana taimakawa a gidansa amma ya fi ba da ƙarfi da aikin ke da alaka da maza haka Allah ya yi mu daban-daban maza daban mata daban tsarin aikinmu daban-daban ɗinki tufan shi ya yage yakan sa abin ɗinki ya ɗinka abin shi takalmin shi ya lalace yakan taimaka ya ɗinka matan shi na taimaka mashi amma yakan guga na ɗebo ruwa yakan taimaka ya ɗinka ya gyara a tsabtace gida ya shilu hala wa yaƙubu hala wurin gyara gida kamar yanzu ka ce shara yana taimakawa amma dafa abinci Allah bai taba yi ba sai dai yana taimakawa da wani bangare na aikin dafa abinci kila in ya ga ana dan yana shiga amma ya kwaba ya suya baya yi shi sana na ce sai bayani ku kalli taimakon Allah da yake filla-filla kaza yana yi kaza kuma gudunmawa yake bada aikin maza yana yi in ya samu lokaci suna mashi suna mashi ɗinki suna gyara guga suna shara duk aikace-aikacen suna yi to amma yana yin irin waɗannan aikin mata dafa abinci baya yi sai dai ya ba da tallafi ban ce in kana dafa abinci ka bari ba kana iya yi amma manzala bai taɓa yi ba shi yi manzala baya dafa abinci a gidan shi sai dai ya tallafa musu wajen dafawa shi sa da ta ce wurin taimakon iyali sai ce mihinnati ahlihi da ta zo wurin ahlihi sai ta ce yana ba da tallafi ne ba yi yake yi ba amma ka yi yayi da safe kafin matanka ta tashi ka dafa abinci ka ajiye mata na karyawa kai ma ƴaƴanka wanka duk kayi wannan to shikenan Allah ya taimaka ka sa ma kanka ka ci ka koshi ka fita tana bacci bata tashi ba kaga wannan ta lalace Allah ya sauke saboda ana samun matan da yake ba su da tunani sun dauka namiji ya shiga ya waɗanda kai wata ma na taɓa jin karantawa mu take ce mu ba mata an ce maza su ciyar da mu ne saboda haka da faffe na ce a ah, to ki buɗe bakinki in ya tauna sai ya zuba miki kawai sai ki haɗi sai ya dafa ya tauna miki sai ki buɗe baki sai ya zuba miki sai ki haɗi san banza to ita na na Fatima radiyallahu anha ba da manzala bane hannu take kumbura saboda girki kuma tafi matan manzala Allah dukansu su da suke da masu musu aiki sun kai ta ne ba su kai ta ba dukansu har mahaifiyanta ba ta kai ta ba ku duba ko gudun wanda mahaifiyanta ta bada har mahaifiyanta ba ta kai ta ba ballantana sauran waɗanda yake suna da masu musu hidima ita ko da ba ta da shi ta nika ta shika ta sussuka ta daka ta suya ta wanke-wanke ta taimaka ma dokin sayid na ali da dabbobin sayi na ali da abinci ta datsa ma doki abinci da take wannan hidiman sai ta fi su saboda haka mace gurgurdan hidiman da take yi a gida gurgurdan darajar ta yi amma sai ga tana ta nokewa tana ta nokewa amma wajen gantali daɗi ko tana aiki ne ta taya wa taya wace ba ta tunanin wannan amma sai aikin gida ne za ta samu wani nasi wacce ce za ta kare kanta tabbas manzo Allah yana shiga cikin al'amuran aikin gidan shi kuma ko kai ka shiga bakin gurgurdo ka bada abin da zaka iya yi dan ana maka abu kada ka koma kawai kai ta numfashi wannan kwana in ba a ɗauke ba a nan ya rube da su gama bi ba a haka in ba za a share ba a bashi ba a haka in ba za a yi mai wankin ba a bari ba a haka ana maka kana taɓawa ana yi kana kaza kana shi ne ka taimaka mu wanda ke ka ga aikin da yake gaban shi Allah ya taimake mu hadisi na 195 حدثنا ibrahim ibn musa قال أخبرنا بقية قال أخبرني بشير بن سعد عن خالد بن معدان عن المكدام سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا جماعة الله هنا شيوا ما أطعمت نفسك فهو صدقة أبين كتشي دكانك صدقة wa ma at'amta waladaka abinda ka ci da danka da danka wa zawjataka da matanka wa khadimaka da mai maka hidima fa huwa sadaka shi ma sadaka ne Allah ka azurta mu abinda zamu bayar mu ci da kanmu mu ci da iyalanmu wannan martaba hadisin sahihi ne hadisi na 196 shi ma sahihi ne haddathana musaddadun qala haddathana hammad ibn zaid an asimi ibn bahlata an abi salih an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khairu sadaqati ma baqa ginan fiyayyan sadaka ita ce wanda aka rage sauran wani abu wanda za a yi amfani da shi nan gaba wato <clears throat> ba ka kwashe abin da ka mallaka kai sadaka da shi duka ba fiyayyen sadaka shine kai sadaka da wani abu kuma ka aje wani abu wanda za ka dan amfana an gane wannan ko amma ku lura ina gaya mana galibi irin waɗannan nasoshi <clears throat> za ka ga wani lokaci kuma sai manzala ya ce fiyayyen sadaka shine wani abu ba wannan ba saboda wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan kalli wato yanayin wanda wanda ya tambaya ko wanda zai ba fatuwa yanayin shi da samun sai ya faɗi kaza aya ko wanda yazo yace ya rasulullah ga ya mun yin sadaka sai ce ka haƙa rijiya ka rika shayar da ruwa ka rika shayar da ruwa ce yin sadaka an gane wannan ko akwai wanda yace ya rasulullah me fiyayyen sadaka sai ce juhidul muqil wanda wanda yi da shi amma a ciki sai ya bambara ya bayar sai ya bambara ya bada 500 yake da shi ko 1000 yake da shi ana neman gudunmuwa 1000 na ita ke nan gaba account din shi babu ko sisi ya dauki 500 ya bada kaga juhudul muqil kenan yi da shi amma ya dage sai ya bayar to saboda haka ruwayoyin suna zuwa haka amma a wannan ruwayan yace khairu sadaqa ma baqa ginan fiyayyen sadaka shi ne wanda aka rage sauran wani abu ko ƙur'ani aka Allah ya ce ya tsalo na kama za fi ƙuna qul al'af an gane ko a samu rara wal yadul khairun min al yadi sufula manzo Allah ya ce hannun sama yafi hannun kasa wabda bi man ta'ul amma in za yi sadaka ka fara da na kusa wannan shine iyakan hadisi abu huraira yana ma ɗaliban shi bayani ya ce ta ƙola imrataka an fi alayya autan likni ai matsayin matanka da alaƙanka da ita ko dai ka ci da ita ne ko ka rabu da ita ko ka sake ta ai haka ne ko ai ba a zama da yunwa subhanallah ba a zama da yunwa ko dai ka ci da ita ne ko kuma ka rabu da ita domin dama na gaya muku da miji da mata da yunwa ba a haɗuwa ba muttafaqun alaihi bane mukhtalafun fihi ne idan aka ce ga miji ga mata ga yunwa to ukun nan to ba ba za a jam'i ba ba a jam'i haka sai dai miji ya waje ya bar mata a cikin gida da yunwa tana jira in ya je ya samu a zo a ci abinci da shi da matan su koshi su su zauna yunwa ke waje sai su zauna a gidan hankali kwance a ta i love you ko kuma in ya dawo da hulan shi a hannu bai samu ko sisi ba ita ce waje ka bashi da yin wansu su zauna yawwa Allah ya taimake mu wa yaqulu mamlukuhu tik alayya aw bi'ni alakan shi da bawan shi ko ya ci da shi ne ko ya sai da shi ko dabba mutum ya aje bai da abinci to a hukuma dole ma ne ta kama dabbobin ta sayar ba ba aje dabba a bashi da yunwa idan mutum ya aje dabba sai samun shi ya kare ya dage wai shi dai dabbobi shi ne yana so aka buga aka gaba ya da hali to kowa sai da wani bangare a sai sauran abinci ko hukuma ta sai da duka kada su zauna da yunwa saboda haka bawa ko ka bashi abinci ya ce koshi ko ka sai da shi wa yaqulu waladuka ila man takiluni eh na'am na'am eh Eh? wannan magudan na biyu suna yawo eh na taba samu wani wani wani wata rana bayan sallar isha'i ina cin naman kaza sai na ga wani mage wani zan taimake shi sai na dan samu cinya na bashi sai sun suna kawai tafi ya koshi na ce iya ni ban ci ba shi bai ci ba na tuno da najeriya na ce ya to allah ya tawai allah ya tawai cinya fa na kaza na ba mage ya sun suna kawai tafi abin shi ya koshi na ce ya yayi ya yi eh, in ka je nan ne za ka ga inda abinci bai da wani daraja kawai ga gaya nan ka ɗauko abinci plate duk abin wani kalle ka wani kalle ka ya ba mai so ko jarabawa za ka yi a ɗakin jarabawa manyan wasu shekarun baya can ko 'yan sakandare misali sai ga an ba an aje musu kafin wannan yanayin rayuwar ya taso an aje maka abinci wai guda da ɗan naman kaza da ruwa ka cika ƙoshi ƙila baka karya baka zo jarabawa kada ka kasa tunani da kyau ka ci ka ƙoshi sannan a kama maka kwashin faifa iye? eh lalle ne <laughs> Allah ya taimake mu nan su jira ake mace ka faɗa ce thank you very much thank you thank you ka sake ka zama kwastoma ka ƙara kawo kuɗi an ma ƙara kuɗin jarabawa Allah ya sauki Allah ya taimake wato wannan makin shekara biyar a'a ni tun da ma na bata abinci ni yanzu na ba ruwa na da su ni gangan ne sai wuce su wuce Allah ya taimaka asalin hadisi na 196 haka ne ko shi ne muka karanta a eh wai kulu wala duka ila man takiluni yaron ka kuma zai ce to wurin wa ka tura ne don su yaya <clears throat> ba a rabuwa ba irin mata bane mata in rikici in abu ya rikice sai su je wuro ne to dan ka je zai je wani wani haife shi a ya riga ya zo duniya abu ya riga ya rikici so da aka su ƴaƴa ana nan tare abinda ka samu shi zaka kawo musu shi ya sanya malamai wato suke bayanin yaya su haka nan zaka yi ta musu hidima ran da aka samu a cikin da ba a samu ba a haƙura in sun yi ƙwari su taimake ka in ƴaƴa mata ne haka nan za su zauna in akwai sana'a a cikin gida a koya musu in ka karɓo wanki ka kawo ku yi in ka samu ɗinki ka kawo ku yi in ka samu su suka ko daka ka kawo ku yi in yaya maza ne su taimaka da abin da za su taimaka don sun ina za su mace za ka ci da ta har ya aure namiji za ka ci da shi har ya balaga sai dai in kaddara Allah ya ba ka ɗa mai lalura yana zubar da yawon ko yana da ciwon tabin hankali ko wani abu to shi wani kaga ba a daina kula da shi shi ba maganan wai balaga a ciki ba maganan komai a ciki haka za ta kula da shi Allah ya ba mu lafiya asarin hadisi na 190 da bakwai martaban hadisin hasan ne haddasana muhammad ibn kathir qala akhbarana sufyan an muhammad ibn ajlan an al-maqburi an abi hurairata radiyallahu anhu qala amara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi sadaqa manzon Allah yayi umurni da sadaka faƙala rajulun sai wani mutum ya ce in dinarun ina da dinare guda wato manzala ya ce a kawo sadaka a kawo sadaka sai wani ya daga ya ce ina da dinari guda ƙwada sai manzo Allah ya ce an fi fiƙo ala nafsika wannan dinarin rike ka je gida ka ce fa ne da shi ƙwada indi akharu ya ce a aida da na daga wannan ina da wani ba wai ina nufin shi kenan ba a na kuskure ko an fiqhu ala nafsika ka ci da kanka biya indi ya ce a ina da wani qala an fi fiqhu ala zawjatika yace ka ci da matanka qala indi ya ce ai akwai wani ma qala anfiquhu ala ka yace ka ciyar da shi ga mai maka hidima thumma anta abusar to wannan wurin yana daga cikin wuraren da malamai suke tattauna kan sosai anta abusar suke cewa lokacin da ya zama ake fifita yan uwa a ba su martabobi a ce wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan ya fi wannan shine lokacin da ƴan uwan suke da ɗan abin hannunsu amma lokacin da ya zama ƴan uwa ne wannan ya fi kusa da kai ila uwanku ɗaya ubanku ɗaya daga shi sai wanda uwanku ɗaya sai wanda yake ubanku ɗaya sai zama wanda yake ubanku ɗaya shi ya fi talauci to an ta abu sau to lokacin da ya zama shi fi talauci to kuma ana aje wannan alaƙoƙin shi ake maɗauki amma lokacin da ya zama suna da wadatan samu madaidaici ɗan rufin asiri dai suna da shi kawai nishaɗi ne za a yi to in mutum ya ga dama yana iya bambantawa ya ce wannan sun fi kusantaka sai ya ba su yafi na wannan wannan yafi na wannan amma ya zama babu wadata na rufin asiri wani yana cikin yanayi na talauci to ko da ɗan uwa ne na nesa to kuma shi za a kusanto da shi kamar yadda muka ce haƙƙin ciyarwa asali tsarin shi asali mutum ya ci da kanshi ya ci da matan shi da 'ya'yan shi sannan iyayen shi iyaye ba suna gaban mata da 'ya'ya ba ne amma lokacin da iyaye ƙarfinsu kuma ya ƙare to suna gaban duka waɗannan sai abin ya koma haka saboda haka lokacin da jerin gwanan 'yan uwa suka zo tabbas wani ya fi wani ko a gadan ka wani ya wani ko yanzu ka bada ka mutu Allah zai sa ai ka wani ya wani wani dan uwan ka da iri-iri ba zai gaji komai a tare da kai ba to lokacin da ya zama zirin yan uwan akwai wani nesa yake amma ya fi na kusa talauci rufin asirin babu abinda za a ci babu to an ta abu sau to da shi za ka fara an gane ko kuma kowane lokaci kaji an ce a ba da sadaka a ciyar ba kawo mun aibu ba oh, ni da nan kawai ‘yan uwanka ka kalle su su ne farko kuma idan da a ce akwai wani ɗan uwanka da yake wani gari ma an tabbatar da yana jigata ne to a kai mai tallafi A kai mai tallafi kada ya zama kana da samu ‘yan uwanka na jini ba su san kana da samu ba to ai ka lalace samunka bai amfani ba duk wata sadaka a ƙur'ani in ta zo in aka jero mutane za a ciyar za ka ji ana zuwa da ‘yan uwanka zilƙurba tukuna sai an ce zilƙurba sannan ka ji wal masaki na wabinin sabilu sai aka jero su ‘yan uwan nan na kusa fa su ake kallo ‘yan uwa na kusa a kalli ko maƙota in zakka ce ma ka ji malam yana karatu yana cewa ba da zakka ba yana so ka kamai ba ne kaji muna karatu an ce a bada zaka ba wa ka kawo mun oh ka rike abin ka karaba yadda ya kamata in ka dace sadaka ka raba yadda ya kamata ba ka kawo mun nan oh rike abin ka babu komi manzo Allah ce summa anta tsaro. kai ka fi sanin zirin na kusa da kai to wanda ya fi bukata da shi zaka fara an gano nan ko babi na ɗari Allahu akbar babu idza kariha an ya'kula ma abdihi nayi fatan a ce duk kowane kwana goma karanta hadisi dari ne ashe abinda Allah ya ga dama ba sai yanzu aka ce da kyar aka kana Allah ya taimake mu babu idza kariha an ya'kula ma abdihi babu lokacin da mutum ya ga bai da bukatan in zai ci abinci ya ci abinci kwano guda tare da bawansa wato baya so ya ci abinci kwano guda tare da bawansa wani hadisi ingantacce ne kwara ɗaya kawo shi hadisi na ɗari da casa'in da biyu haddasa na mu ai afuwan hadisi afuwan hadisi na ɗari da casa'in da takwas a ya kurakure ne haddasa na muhammadu bunu salami kala akhbara na makhladu bunu zaidin kala akhbara na ibnu juraidin kala akhbara ni abu, abu annahu sami a rajulan ya jabiran wani mutum na tambayin jabir an khadimin rajuli game da mai ma wani bawan Allah hidima ila an aiko shi ne ya tambaya ya ce iza ka fahul almashakatu walharra almashakata walharra iza ka fahu almashakata don shi ne bihi walharra idan ya zama bawanka ya wada ya kare maka wahala ya kare maka wuta wuta shine girki ai ya kare maka wahala ya je ya wuce fa ne wuce fa ne walharra ya kare maka wuta ya zo ya shiga cikin wuta an yi girki an yi girki an yi girki ya fito da wannan abinci shi ya shiga kicin ya fama da itace da hayaki ya dafa abinci ya ce to menene hukuncin wannan hadimin amarahun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ya da'uwahu bala na'am ya ce wasu manzala ya ce wannan bawa da ya je wannan hidima kila ma yana warin hayaki ya fito kata-kata ya gama abinci shin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi umarni da in an zo da'ira ko ma idan wurin abinci kuma ya shigo wannan wurin ya zauna a ci abinci tare da shi sai ce na an kware kuwa mun zala haka ce a yi haka ce a yi a'a fa'iza kariha hadukum Ƙilan mutumin ya zo ya tambaya haka ne baya son ya ci da shi in ya je ya ware nashi da shi da hayaki su ta can sai jabi ya ce to amma idan ɗayan ku ba zai ci da bawan ba fa in kariha ahadukum an yat'ima ma'ahu in ɗayanku ku ya ji kyaman ya ci tare da bawan nasa falyut'imhu akalatan fi yadi to ya bashi nashi abincin a hannunsa kada a kawo abincin a ce sai an ci an rage shi kuma ya zo ya zauna ya ci a'a tunda aka kawo abincin na lafiyayye cikin zafin shi da hayakin shi to a ɗiban mushi nashi a hannunsa shi ma ya ware can gefe guda ko ya koma bakin kicin inda ya fito ya ci abinci an gano wannan ko kenan wato ana manzara salam ya horar da a zauna a ci tare da mai hidima amma in ba za a ci tare da shi ba to a ba shi cikin hayafin shi kada a ce sai abincin ya ta gayyara Babu na ɗari da ɗaya babu yi abda mimma ya kulu babin da yake yin bayani mutum ya shi da bawa daga abin da yake ci hadisi na ɗari biyu ba ɗaya haka ne haddasana abdullahi bin maslama wannan hadisin shi ma sai an mai karu-karu da na gabansa yake mikewa ƙala haddasana marwanu bin mu'awiya an Fadli, bin mubashiri ƙala same shi jabir bin abdullahi ya ƙulu kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusi bil mamlukina khaira manzo Allah na wasiya wanda Allah ya azurta shi da bayi yana wasiya bayin nan a kyautata musu wa Kulu yana cewa at'imuhum mimma taquluna ku ciyar da su daga abincinku wa albisuhum mimma a ba mimma bane ko min wato ku ba su tufa daga cikin tufanku wala tu'azzibu khalqallahi kada ku azabtar da halittan Allah halittan Allah gaba ɗaya kada azabtar da ita babu na ɗari da biyu babu hal yajlisu khadimuhu ahu idza akala kaga kamar maimaiti. shin zai zauna da bawansa idan ya ci abinci hadisi na 200 na musaddadun قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه إذا تأمك يازو إذا تأمك باوان سيازو مصد أبنشي شيون حديث الله بيين فليجلسه تو يزون الدشي fa'in lam yaqbal in ko bai karbi tsarin ya zauna tare da shi ba falyunawilhu minhu to ya bashi abincin daga ciki kada ba shi saura kuma a nan wurin ƴan uwa muna da wani dabi'a manzo Allah sallama wannan hadisi na cewa ba me maka hidiman nan wanda hadisin ya ce ya kafahu mushaqqa wal har ya wadatar da shi wahala ya wadatar da shi wuta wani lokaci ɗaya kawai ya yi mai maka hidiman siyo kayan abincin kawai ya yi kuma daga cikin mana musamman mu mutane yanzu aksari ko manya ko maza ko mata mana da wani ɗabi'a wani abincin za ka iya aike ne a je a siyo maka khadim ɗin amma idan ya kawo ba za ka ba shi abincin ba wani abincin kuma sai mu mushi hukunci wanda ba daidai ba ka ɗauki ɗari biyu ko ɗari ka ba mai hidima ko da yaro ne je ka shago ka so min biredi ya so maka abinci ka zo ehen sai da safe zan sha shayi me haka ka buɗe ledan ka yaga ka bashi wannan biredin ƙarshen da tun a can yana jin ƙanshin fulawa kuma gidansu kai kana magana za ka sha shayi shi kamu ma an riga an kama su ya gagare su a kame suke kam to kai kana magana sai an jima za ka sha shayi duk wanda ya kawo ma abincin dafaffe abincin da zai ciwu manzala ce ka ba shi loma ɗaya ko loma biyu ko kuma in lokacin cin abincin ya yi a aika a kirawo shi ya zo ya ci ko kuma a ɗiba abincin a kai mashi in ba kai ukun nan ba sai ka biya shi a gaban Allah in ko ba haka ba ka tashi tunda baka so kowa ya ci ka je kai layin waina ka siyo waina da kafanka ka dawo ka zo ka zauna ka cinye abinka ko ka je shagon da kanka ka so abin da kake so ka so in dai abin na ci ne kada ka ce wai sai an jima wai ka so ka bude yanzu ko kuma sai ka bashi kuɗin da ba zai iya siyo wannan abincin ba in kosan rogo ne misali ya so maka na hamsin ko na ɗari ko wara ko kosan manja ko man gyaɗa ko alalan ganye so maka na ɗari ko na ɗari biyu sai ka ce ga ashirin ya saya an san zai siya abin to amma abin da ka siyo wannan abin ba zai wannan kudin ba zai siye shi ba ba zai siye wani bangare na wannan abin ba a to ba daidai ba ne shi ya sanya kai kana so a yi maka biyayya kai kuma ga ruwa da yara sun ganka za a so wani abu sun dingi watsewa kenan ka tura mutum bangon duniya ya je so maka abu ya dawo kai shiru ka ce yi <laughs> gina sai kama da labari <laughs> ai ana aiki a ƙasar nan ana aiki mene kai gashi kana aika aika ba ku ke bata kasan ba Allah ya sauka hadisi na karke wanda zamu tsaya akan sa insha Allah hadisi na biyu da 201 haddathana bishr ibn muhammad qala akhbarana abdullah qala akhbarana abu yunus al-basri hmm? an ibn abi mulaika qala qala abu mahdura kaga abu mahdura babban ladani daga cikin manyan ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ina ga ba an canza ba kusan har yanzu fa kun san makka tana an rike abubuwa guda biyu wanda na sani da mabudin ɗakin ka'aba tun da manzo sallam ya ce a ba gidan da suke kulawa da ka'aba mabudi zurriyan suke rike da makullin har yanzu na ɗakin ka'aba to haka kuma abu mahazura 'ya'yan shi suke kan gaba aladanci a makka shi bilal da manzala ya ba duniya ya fita da iyalan shi ya kwashe tarkatan shi gaba ɗaya ya koma sham bai zauna a madina ba so da haka shine babban ladanin manzan asalam a garin madina abu mahazura kuma shine babban ladanin manzan allah a garin makka to kuma jinin shi aka yi tabi jinin shi ake tabi in an sa ladanai baki wasu sun karu to za ka iske shugaban ladanan to sasan wannan bawan Allah ne an gane wannan ko kuntu jalisan inda Umar Abu ya yace ina wurin Umar iz jaa Safwan ibn Umayya sai ga wani bawan Allah da ake ce ma Safwan ibn Umayya Safwan ya ba da gudunmuwa ga addini duk da mahaifin shi umayya bin Khalaf bai ba da gudunmuwa ga addini ba amma kashe shi cikin wanda suke cikin kalli wannan rijiyar ta badar ya zo bi jafnatin jafna shine malam ya sashi a ƙasa alqafatu alkabira ƙatoton kwano inda na fara ganin irin wannan kwanan na sadaka a katsina akwai wani wanda ya shugaban ƙasa Umaru Musa ya raduwa to baban shi baban shi shine wane shine Musa ɗin? Ƙofar gidan shi ake kawo wani kwano ko kusuwa ya ce kun kai biyar ni na rasa wani kwano ma wadda ga na ake shi ɓarkeken kwano ne za a kawo shi abincin sadaka in aka kawo kwano ɗaya kafin ya ƙari to ba ƙarmin aiki ba ne to irin wani kwanon shi ake ce ma jafna sadaka ne muna katsa na ya rasu da ya rasu a sai da gwamnatin sa'idu na barda gwamnan katsina na wani lokacin hankalin shi ya tashi ashe mafi yawan kutare da makafi gidan suke cin abinci ayar da ya rasu dina ka sha kuna nan ganin fama na yin marawa gari ya rikice da kutare goyina gari ya rikice da kutare a sai gano ashe wani bawan Allah na cana na aiki shi don Allah ba a ga kagan lokaci ba a gane aiki mutum sai ba shi yi za su sukan ce Allah kai menene ranar mai yabo eh, kada Allah kawo ranar yabo wani lokacin abinda suke nufi abinda ake yi ne na alheri ya yanki wasu irin kwanuka za ka gansu in an kawo kosai kowai na shafka-shafka ka gane tebur din? to in ya yi rabi an gode ɓirke ke haka yake wai kwanan abinci ne kuma na sadaka haka za ka ga mutum uku hudu sun kamo takaka-takaka daga cikin gidan sun fito da shi in aka doka layi to nan za a ta raba sadaka mun wa mun je kwadugo mu samu waje mu je mu zauna a san mana to ya haka aka yi rayuwar malam kai ne yanzu kana gida kana da tsarin karatu Allah dai taimake mu sai ka fita waje ka je neman aikin abincin da zaka ci ka rasa wani lokaci iri-iri ga ganka cikin yan yan jiran sadaka to ya zaka yi Allah ya ba mu yanda zamu saboda haka in an ce jafna shine barkeken kato katon kwano ya hamiluha nafarun dan ka gane girman kwanan ba zai yi mutum ɗaya biyu su ɗauke shi ba sai daga jami'i daga uku zuwa biyar zuwa bakwai fi aba'atin kuma kwanan yana da zafi wato abinci mai ɗumi ne sai ya zama an samu kamar yanzu in za a sauke kwanan abinci ba akan samu dan tsimma ba to sai zama aba'a ce wata riga ce mai buɗaɗɗen gaba wani lokaci za ka ga wata rigar daga sama har kasa kamar dora ta ake yi to wannan aka samu sai aka kewaye gefen kwanan da shi sai kowa ya rirrike wannan riga-rigan a jikin kwanan ya rage mashi zafin zafin dumin kwanan wanda abincin ke ciki shine ya hamilu hana farun fi za fa bai bayna dai umar sai aka aje wannan katan kwano a gaban umar to wannan kwanan ci abincin ciki sai dai gayya sai dai gayya an gano nan ko a ina nake fada umaru na san masakina sai umar ya kira wasu mutane miskinai wanda ba su da shi wa ariqa'a min ariqa'in nasi haulahu da bayi daga cikin bayin mutane da suke kewaye da nan dai cikin masallacin manzala da nan gefen dai saboda sai an yi taro ila hmm, wani bai taba ganin wannan kwanan ba na sadaka sai dai irin mawakucin kwanan da mata suka sa maza a gaba a garin zaria in za a yi sha'ani Ka ga wani kwano kai karan kanka mai gidan ka shiga ciki dama ko baka shiga na hakika ba ka shiga na ma'ana kana ciki suna gama baran kada ma a gidan suka tashi tun za a ganka a masallaci kana cewa wallahi a rinka wa'azi in ba in ba dama ma ta kunni ba za a ta wani kunni na nawa kuma ai na ka gari ka da ku <laughs> Allah ya taimake mu to abin nan sai aka yi taro aka aika wa mutane fa aka lumahu suka ci wannan abincin shi ma umar ya ci wannan abincin sadakan sun maƙala inda zalika sai umar ya ce fa'alallahu bi ƙaumin au ƙala lahallahu ƙauman sai umar ya faɗi wata kalma waton fa'alallahu bi ƙaumin au ƙala laha Allahu ƙauman wato wannan kalma ce wadda take nuna kyama ga abin da safuwa ne kuma ta wani ɓangare domin ya zo da abinci kowa ya ci amma shi ya ƙici sai umar ya ce to fa'alallahu bi ƙaunin Allah in ya ga dama zai iya ma mutane abin da yake so ko kuma Allah ya ga dama zai iya lullube samun mutane wato kenan yanzu shi yana ga ya kawo sadaka ne ya ci da miskini wanda ba su da shi sun rasa yadda za su yi ya sa hannun shi ga shi sadakan ana so amma kaifiyan yanda yi kuma a wurin sai Umar bai mai daɗi ba sai ya faɗi wannan magana amma kuma ya ki cewa da shi yake yi sai aka abinda akan ce kowa ya zagi kasuwa sai manzan Umar ya ce ya ragabu na an are ƙa'ihim an ya kulu mahum suna ƙyaman bayi ne su ci abinci tare da su to in Allah ya ga dama sai lulluɓa samun wato kaman kai ne mutum ya kawo abin sadaka ya kici da mutane kace ah don Allah ya ga dama ma ai sai ya karba abin hannun mutum tunda dai yana ba sadaka yana kyaman su to wannan ai ba sai an ce da wa ake yi ba tun gashi a wajen qala sufwan sai sufwan ya ce amma wallahi ya ce na rantsi da Allah manar gabu an ba mu taɓa kyaman bayi ba walakin na nasta alaihim muna fifita su ne wannan abincin mai mai da ka ganshi da gara na fifita su ne a kaina la na jidu wallahi min taami at-tayyibi ma akulu wa nut'imuhum abincin ba zai isa bane da gidana da su sai na kawo musu in sun cinye inda dan sauran mai a kwano mu je mu soya mu dan shafa a cikin kwanan in babu mu mu soya busasshe mu ci saboda man ba zai isa da mu da bayi ba to bari mu ba bayin mai man in sun ci sun koshi mu kuma sai mu je mu samu busasshen sai mu dan shashara sai mu ci an gane wannan ko kaga wannan babin yana karantar da ana zama tare da khadim sai a ci abinci tare in kuma ba za a ci tare da shi ba to a sa mai nashi ba a bashi saura ba alhamdulillah muna godiya ga Allah mun samu babi 100 mun samu hadisi wajen 200 ai kaga an samu amma dai akwai gyare-gyare kamar yadda ce tun daga na daya zuwa na 200 biyu nan in kun duba inda kuka samu gyare-gyare sai ku gyara sai a ci gaba da aiki muna neman dacewa ne a wurin malik insha Allah gobe za mu ci gaba daga babi na babi na ɗari da uku Allah ya ce mu Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mana albarka kowa da bukatarsa da yake nema a wajen maliki Allah ya biya masa abinda muke jin tsoro Allah ya kauda mana a mu Allah ya ce ke su akan daidai Allah ya kame hannunsu daga zalunci mu kuma mu da ke wuyan su Allah ya ba su ikon saukewa mai martaba sarkin zazzau, Allah ya ba shi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya kowa da bukatansa da yake um, marasa lafiya mu da suke gidaje uh, a zazzaune Allah ya bashi yadda za su Allah ya bashi yadda za su Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya haskaka musu kasashen duniya da ake ta samun nasarori ga makotanmu Niger, gaba ɗaya kasan an cire musu don takunkumi iyaka kawai an ba su shawarwari ne duka takunkumi an cire gaba ɗaya saboda goman karshe na ramadan a ji a roƙi Allah Allah ya da mafita an ce kiristoci su koma coci musulmi su koma masallatai bayan Allah su je wajen Allah kasuwanni su nema abinci Allah ya sa mu jirin wannan sanarwa a Najeriya da sauran kasashen musulmi ga sha mun cinye dare guda ga gaba mu samu wannan dama ba sun samu duka Allah ya sa mu ma mu samu irin wannan mafita Allah ya ba mu mu hazaka da basira da fahimta yadda za su gudanar da al'amuransu a wannan yanayi na damina Allah ya sa mun shiga cikin nasara Allah ya ƙara haskaka mana rayuwa Allah ya ba mu ilimi mai amfani waɗannan maluma kuma Allah ya ƙara haskaka kaburran su malumin da suke karantar da mu zuwa yanzu ma da rayukan su Allah ya ƙara mu rayuwan albarka ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وسبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله